na ganin tabbatar da zaman lafiya a Arewa, rundunar Operation Haɗarin Daji ƙarƙashin Operation Accord ta ci gaba da samun nasarori wurin yaƙi da 'yan ta'addan, kamar yadda shugaban fannin yaɗa labarai na rundunar sojojin John Inance ya bayyana, a ranar 26 ga watan Yuni, an daƙile wani harin 'yan ta'adda a marazan farawa da ke ƙaramar hukumar Ɗan Musa a jihar Katsina. A wannan harin dakarun sun hallaka 'yan bindiga shida yayin da sauran suka tsere da munanan raunuka. Haka zalika a ranar 27 ga watan Yuni, biyo bayan wani sintiri da dakarun suka yi, bayan samun rahoton sirri a ƙauyen Dunya a ƙaramar hukumar Ɗan Musa. Sun yi nasarar damƙe wasu wanda ana zargin suna kai wa 'yan bindiga bayanai, a halin yanzu ana tuhumar su don ƙarin bayani. A wani ci gaba, mai alaƙa da hakan, dakarun sun kai samame a ƙauyukan marazan farawa da birci malamawa na ƙaramar hukumar ɗan Musa. ‘Yan bindigar sun tsere da miyagun raunuka, dakarun sojojin sun samo babura guda hudu. Duk da hakan sun garzaya garin mai dabino, inda suka kama ‘yan bindiga shida, tare da samun bindiga ƙirar AK-47 guda ɗaya, harsasai ashirin da tara adduna da layu da sauransu. A wani ci gaba na daban, a ranar 27 ga watan Yuni na shekara ta da 2020, bayan bayanan sirri da dakarun suka samu, jami'an tsaro sun isa dajin Kurubka sun kashe 'yan bindiga biyu yayin musayar wuta da aka yi tsakaninsu da jami'an tsaro. A jihar Zamfara, bayan rahotannin sirri da dakarun suka samu, a ranar 27 ga watan Yuni, sun tarwatsa maɓoyar 'yan bindigar da ke dajin Rambaɗawa, kilomita kaɗan kafin ƙauyen Kodamyo da ke ƙaramar hukumar Sabon Birni a jihar Zamfara. Sun hallaka 'yan bindiga uku tare da raunata wasu masu tarin yawa, sun samo wasu bindigogi da sauransu. Har ila yau, a ranar ashirin da bakwai ga watan Yuni, sojoji sun kai samame ƙauyukan 'yan Galadima da mashanyin zaki da ke ɗan sadau. Sun kashe ‘yan bindiga da ke kan babura hudu, sannan sun yi nasarar ceto mutum biyu da aka yi garkuwa da su. Sun samo wata mota ƙirar Volkswagen a tsaunin Gummi da garin Tambuwal da ke jihar Sokoto. Dakarun sun kashe ɗan bindiga ɗaya tare da samo bindigogi guda biyar, adduna, wiwi da dubu sittin. Rundunar sojojin Najeriya na taya dakarun murnan wannan nasarorin da suka samu